لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu الورقات في أصول الفقه مع الشيخ عبد الله الفوزان إن شاء الله بلزام درسنا كله ولزام تاشي أحكام الحكم التقليدي wato da gwada bin hukunci wanda yake na tafiye wato hukuncin da aka dora masa kai wato da aka tattaka a darasin da ya gabata mun bayyana haka ne a cikin tarihin al'ukun muka ce al'akamun kan tamkashin rida kamtar da sami wato kunce-kunce na tafrifi na cewa kayi ya kasu kashi guda biyar akwai wajibi akwai mandubi akwai ja'ili akwai haramun akwai makaruci ko muka ce duk motsin da ɗan adam zai yi da zai fita daga cikin guda hudu nan guda biyar ba kuwa duk motsi da za ka duk abin da kake ko zai zama aikin wajibi kake dole ka yi ko kuma aikin da an so ka yi ne ba dole ba ko aiki na haramun kake yi ko aiki na makaruhi kake ba a so ka yi shi ba amma ba alhaji ko kuma da ka yi da karka yi eh, ko mene ne kake yi duk hali da kake shi ba ka fita daga cikin guda guda biyar din nan to na farko na farkon su shine alwajib abin da yake wato ainihin na wajibi wanda mun ce yana da sunaye kamar allazim kamar almulzam irin su alhatamu da sauransu to mai waraka da yake fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala abin da ake cewa wajibi shine da ake ba da lada akan aikata shi ina aikata a lada wa yu'aqabu ala tarki idan an bar shi kuma ana hukuba aka bu ana hukuba ala taki da abin kabari abinda in kai za a baka lada in kabari za a zartar da shi ne wajibi to wannan tarifin kamar yadda malam zai ga wani bidan kan gaba ba tarifi ba ne bayani ne na hukuncin wajibi duk da cewa su malamin sukan yi haka sai don su sauƙaƙe sai shi ne tarihi tarifi a ce wajibi shine abin da idan ka yi shi akwai lada in ka bar shi akwai hukuma haramun shi ne wanda abin da in ka bar shi akwai lada in ka yi shi akwai hukuma to wannan bayanin hukunci ne bayanin hukuncin wajibi ne ko hukuncin haram amma ba shi ne tarihin ba in ka ce abinda in ka aikata shi za a baka lada in ka bar shi za a maka hukuma to me wannan abu shi ma za a sake tambaya ka sai ya zan yi na gane shi ta ya zan yi na gane wannan abu da zo dole tarifi ne zai nuna amma yan kace ma amara bihi shari'u ala wajhi al-ilzam wajibi shine abin da shari'a ta ce kai dole ka shikenan duk abin da shari'a ta tilasta maka kai ya zama ne ya zama wajibi umarni ne yin ce. sannan kowa hukunci za ka tambaya amma ba za ka ce me wajibi sai ka ce to me hukuncinsa hukuncinsa shine in kai za a baka lada idan ka bari kuma ka cancanci hukuma mun fahimci wannan to da ka alwajibu shine ma amara bihi shari'u ala wajhi al-bid'a to nan da yace ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki mun da yayi tarifi ne bil hukum at tarifu bil hukum malamai masu takiki sun ki ba sa son to ka ce wa innahu min jumlatil mardudi a turkalar ahkamu fil hududi yana da cikin abin da yan kai za a mayar ma da kayanka shine ka shigar da hukunce-hukunce a wajen tarihi wajen bayanin ku to da yake ma yusabu ala fihi abin da in ka aikata za a baka lada wannan haka ne in ka aikata shi da sa za a baka lada wa yu'aqabu ala tarkihi kuma ake yin a kan barin yanzu idan mutum ya bar wajibi za a masa hukuma ba lalle ba ne sai dai abin da malam kila yake nufi wanda wasu har suke kawo a tarihinsu shine wa yadda hiko tarihuhu al-iqam wato wanda wanda ba shi ya cancanci ba, kaga ba dole a masa wakil dan inna Allah la yaghfiru an yushraka amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha akwai abin da in ka bar shi tabbas wannan za a maka ba kamar tauhidi kana barin tauhidin ka mutu aka tabbas wutar jahannama za ka tafi da na nashi alqur'ani innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar akwai abin da in ka bar shi kuma kana cikin mashiyar Allah Allah ga dama ya gafarta maka in bai ga dawo kuma ya maka hukuma kaga shine wa yastahiqu tarihu al-iqam sai sai mutum ya mutu baya yin sa ba za ka yi yanke kace shi dan wuta bane kamar misali ya mutu yana sabon yana saba wa iyayensa zirul walidain wajibi ne amma ya mutu haka ba za a kai shi ba za a kai shi wutar jahannama da hare ba ba ka amma ya cancanta ya cancanta haka ko kuma wani abu wanda Allah ta'ala ya ya wajabta shi to shi sa maimakon a ce aka ba da tarki sai a ce wa ko tari al-iqam ya cancanta ba ba kuma takannu a maza a maza abuwa ya bar wata sallah kuma ya shiga aljanna ko ya bar wani azumi kuma ya shiga ya shiga aljanna yace hal qism al-awwal min aqsam al-hukm al-taklifi wannan yake na farko daga cikin nau'in hukumin taklifi wa huwa al-wajib shine wajibi ko kuma sai hal qism al-awwal wannan shine wato nau'i na farko min aqsam al-hukm al-taklifi daga rabe-raben hukunce-hukunce na taklifi wanda ake cewa kai wa huwa shine wajibi sai ce wa huwa lughatan wajibi a harshen larabci shine as-saqibu wallazi as in an ce wanda ya fadi allazi kuma wanda ya dinka to wataƙila ma ne ya yi as-saqib wallazi abun da ya fadi kuma ya ya dan shine ainihin wajibi a ya faɗi kuma yana nan a inda ya faɗi kamar itace ne ya faɗi kuma yana nan ba a kawo da shi ba gini ya faɗi yana nan a inda ya ne bai yi tsalle ya tafi wani wuri ba wannan a ana ce masa alwaji yace li anna zama masana makanahu saboda abin da ya faɗi yana da lizimtan inda ya faɗi فسمي اللازم الذي لا خلاص منه واجبا في أكا أمتي أمون دي دولي كي شباكا نمكتا دا غريش أكا تيمة لازم أي أكا تيمة واجبا واجبي تو دا أكا واجب شيني اللازم أمون دولي كخيش قال في القاموس يا قرأ في القاموس المهيد يجي وجب يجب وجبة سقطة in an ce wajaba ma'anansa sakata harshe larabci kenan ya faɗi yana faɗuwa wajabatan faɗuwa والشمس نعم وجبت الشمس كما كان والشمس وجبا ووجوبا أي وجبت الشمس أنا تافاد وجبا فاقوا ووجوبا دفا قواني شنو معنى ثقابت أدينا غنيمة تافاد أدينا an daina ganin ta don bila kika rana ba faduwa take ba kawai fata ake rana ta fadi ina ta fadi kaga ta fadi sai ta fadi a wani gari don lokacin da kai ka daina ganin ta kuma a wani garin ana ganin ta akwai awa biyu tsakanin ku da ita a nan lagos ma ana ganin ta za ka yi magariba a nan a lagos ana ganin rana don faduwa ta yana ta faɗi a lagos ta faɗi kenan ka ga fakewa ta ke kenan riyabi ta ke yi da shi ne ma'anan aibabar sai ce walwajabatu a sakaba ma'al hadda hausatu sahili wato a sakaka faduwan abu ma'al hadda tare da rushewa abu ya faɗi ya zuga ne yiwuwa ka ya yi wani ƙara Abin au sautu sashi ko kuma sautin wato ainihin abin da yake faɗuwa ne wato abu ya faɗi ya sauti to shi ne abu ba. amma za ka filetin abin tana ce masa ba da zarar ita ba ka ba ɗaya a ba ka mai kenan filet ɗaya da mai sunan filetin da hausa hmm? a ba ka gwargwadon abin da zai ishe mutum ɗaya shi ne filet ɗaya ne wajen ba gurgurdun abin da zai ishi mutum an ce filet ɗaya nan saboda galibi a filet ake sawa ko shi yasa ake cin a filet ɗaya zai ka ce a bani kwanon ci ɗaya kawai da hausa ko ka je ba ka faɗa zuwa sawa <laughs> to kaga shine wajen wajabat wato abinci da zai ishi mutum sai ta kada ta'ala fa idza wajabat dunubuha fa kulu minha fa idza wajabat ha. idan sasannin raƙuman ya fadi fakulu min haku ci daga ainihin raƙuma ne shi raƙumi a tsaye ake soke ana soke labbansa nan ƙasan wuyansa a tsaye da an soke kawai shi kenan sai ya fadi shi ne wanda ba to in ya fadin gudu zai yi kaga yana nan a wani shi ne ma'anan alwudu kenan da larabci ai sakara ya fadi shayin, a ata albanu haufin aufin أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي ata'at banu auf banu auf sun bi amiran wani shugaban su na hahumu da ya su an silmi daga sulhu hatta kana awwala wajibi arewa shine farkon wanda ya tarya wajibin ana sahihin kenan ko Auf bin Malik ne ko a yakin yakin yakin ka koma mu koma ga bara yi sulhuwa bara kuma ba sun ɗebo su gaba ɗaya da kwansu da su. a ƙarshe kuma suka zo suka zama ganima gaba ɗin ba taɓa samun ganima ma irin yakin ku ne to su banu audin sun bi ne abin nan ɗin su shugaban su ne wa ammal wajibu istilahan amma wajibi a istilahin malamai na usulu da fikihu fa aksarul usuliyin mafi yawan malamin usulu yu'arrifuhu bil hajj wato yana masa tarifi ne bil da iyakar da shi yace al shine tarifi da bayanin hakikanin sa shine alhad ana masa abin nan jami da hudud yadda ai bi bayanin haqiqat da bayanin haqiqa wal mahiyati da haqiqa da alhakika da almahiya duk abu ne amma sai dai alhakika kalma ce guda daya mahiya kuma kalma ce guda ɗaya. wato mani da huwa suka ce ma huwa menene shi gane to daga yana yanka girma sai suka gina almahiya almahiya shine ma yasluhu an yakuna jawaban lima duk abinda zai zama zai iya zai iya bada cikakkiyar amsa in an yi tambaya ma huwa mai abu kaza zai iya ba da cikakken amsa ga wannan shi shine ake cewa mahiya mahiyatu shay ai haqiqatu Ina ce maka mai abu kaza to amsan da ka ban din in ya ba da haqiqanin ma'anar wannan abun to ya zama mahiyan wannan abun kenan ma mayan hakikalin wannan abin ne ba ma kaga hakika kalma ce sai ce wa ba'dhum yu'arrifuhu bil rasm kaga mun yi bayani akan bil hajj ko shine wancan wanda mai waraka da mana Abdul Malik Al-Juwayni yace yu'aqabu ma yusabu ala fili wa yu'aqabu ala ala ta kaga wannan at-ta'rifu bil bil hukm bil hukm wanda ke wannan bil hajj shine hakikanin tarihi wannan muka yi ma amara bihi shari'a ala wajhi al-ijza wa ba'dhum yu'arrifu bil rasmi wato wani yana yana ta'arifin sa ne bil rasmi da zane wato da alama wa huwa ta'rifu bi bayani samara wal hukm wal aqd shine ai ta'rifin sa da bayanin samara amfanin abu wal hukm da hukuncin sa wal aqd da kuma tasirin shine wancan na mai warqa yace wal awwal adabku ta'rifi na farko bil hajj kai bayanin hakikanin abu adabku shine mafi wato zurfi kuma mafi zama haƙiƙa na ce shehun da abu wanda wato kafin a yi shi an kula da wasu matsaloli da su iya shigansa sai aka ciccire wannan matsaloli aka yi shi ba wani ba wani iskali da zai shigo shi kenan tare an kai tarihi bil hajj huwa addaq saboda ba ne zai ce waka tome in ka ce wajibi shine ne abinda mai shari'a ya ce dole kai shikenan baya bukatan kuma to me wajibi mutum ce to me wajibi kuma ya ne. sai dai ka tambaye mai hukuncinsa to amma an ce wajibi shine abinda in kai shi za a baka lada in ka bari za a maka hukuma to mutum zai ce to me shi wannan abu wanda in ka bari kaga dole za ka yi bayanin sai ce li annal hukuma domin hukunci ala shay akan abu farhun an ne. reshe ne daga suran tashi ba ka yi wa abu hukunci sai ka gane ne ya abu ne da wannan ka'ida ke ta tafiya al hukuma ala shay'i farin an tasawuri domin ka ce wajibi ana ba da ladan aiki to me wajibin ai sai an san me wajibin kafin a iya gano hukuncin sa to haka nan duk wata fatawa da za a yi a duniya nan maka fatawa sai ka turanta matsalan kafin ka iya fadan hukunci idan baka gane matsalan ba baka turanta ta yadda take ba to za ka ba da fatawan sabani yadda shi mutum ya nufi idan mutum ya zo ya tambaye ka abu to ka tsaya ka fahimce shi tsaf kafin me. kafin ka amsa masa a don in baka fahimce shi ba to za ka bashi amsa amsan wata tambayar daban ba wannan tambayar ba sai daga baya kila ka tuna kuma ah, to ko kaza yake nufi ne sai ma ka gane ka ne sai za mu tambayar mutum ya zama lokacin da yake mai yake ni sai eh, akwai shekarun ba san da a lokacin muna muna ba da na ji shekaran farko ne mun fara fatawa a radio bot wani ana ruwa tare ne a abin nan a nefa ya mini wata tambaya akan maganar irin matan da za a aura dai haka sai mini bayani na ya halatta wuri wannan rinan ko bai halatta ba sai na bashi wata wannan manta na ce ko haramun sai daga baya ina sauri ana yayyafi da na koma gida na fahimci fa ba haka yake nufi ba ba wannan ansa da na bashi ba ita ne matsalar ba ni ko ba inda zan same shi don ban san shi wani gan shi anya amma ba zan iya gane shi da dole a filin fasawan mu na rediyo gote ne na fito ko ne min tambaya kaza da kaza na bashi amsa kaza kuskure ne wannan amsa ga abin da yake nufi ne kuma ga abin da na bashi amsa daban saboda haka amsa tambayar sa shine kaza ko ya ji ko bai ji ba ko to kaga eh dole ka tsaya ka nitsu ka sawwara matsala kafin ne ka faɗi hukuncin ta al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwur shi sa muke cewa waɗanda suke cewa cin bashin cin bashin kamfanonin waya mtn ko airtel ko gulo ko etisalat su ce riba ne wannan haramun ne wannan musu tsawara yana matsalan suke inda sun tsawara ta bara za su taɓa cewa riba wani sai ka tsawara ya abu ne ba kawai a an baka a sun bani naira ɗari zan biya naira saba'in zan biya da naira ɗari ba to kaga kai baka tsawara sura ba suna karke kawai wancan kuɗi wancan naira ɗari wannan naira saba'in da sai ka duba naira ɗari can ya faɗa na wayan naira ɗari ne da gaske ko su nambobi aka tura masa aka lissafa su da kamar kuɗi ka ga nambobi ne kamar mutum ne a supermarket sai ka zo ka samu abin nan eh, hanset a supermarket sai a manna dubu talatin a jikin hansin ka ga yin ka zo kawai da za ka ga dubu talatin wannan farashi ne amma hansin hakikaninsa daban dubu talatin din kuma daban kaga ke sa za ka iya ba da dubu talatin sai ka karbi ne ka karbi hansu to ba shi ne dubu talatin kuma ka gana ka ce a ah, to ni ba dubu ashirin da biyar zan biya to kawo kuɗi kaga ba za ce ka an baka dubu talatin an karbi dubu ashirin da biyar ba kaga ba za ka ce haka ba an maka rage dai a hansin amma ba a wancan kuɗi ne aka rage maka kai ka ba da abin da bai kai su ba ko aka an ƙara maka kai ka ba da abin da bai kai haka ba so za ka alhukumi ala shayi farhun an ta sauri sai ka saura shi wannan shine fiqhul fatawa ke fiqhul fatawa ka gane fiqhu na fatawa to sai sa malaman fiqhu su ne suka fi kowa iya fatawa saboda dama su harkan su harkan sawara abubuwa ne a kwakwalwa addina wannan a fahimci wannan a gane wannan abu kaza ya zo bai da hukunci a suran tashi a ga ina za a saki a fitar masa da a fitar masa da hukunci amma rasa wannan to an dinga yin fatawa a abubuwa wanda suke a kan kuskure to shi sa ba za a ba za ka ba da fatawa ba sai ka fahimci hakikan yadda abu yi ba za ka ba abu hukunci ba sai ka fahimta in baka gane ba sai ka ce maimaita tambayar ka na ji ya maimaita ya sake maimaitawa in ka gane ka ba amsa in baka gane ta kan yi ba gane da kake nufi in kuma abun haka maka tambayan a takarda ne ba da ma ka tambayi shi wanda ya ya tambaya tun da a takarda ne kuma abun zai iya daukan abu biyu to sai kai tafsiri in ka zane hukuncinsa kaza in kuma ka kake nufi hukuncin sa kaza shikenan ka fita hadin ha fi ha tafsir duk lokacin da zuwa na yana tana da ake Muhammad Muqtab shi shine mai in dai zai fatawa to ka ga yana hadin mas'ala fiha tafsir in dai ka samu mata wanda ta tahtamil amrai tana daukan abubuwa guda biyu to kuma fiya maka tafsir fi halin fi ha tafsir in kana kaza kaza ko hukumu kaza wa in kana kaza kaza sai ta in kaza ne kaza ne in kaza ne kaza in ko ba ta dauka sai ma'ana daya kai tsaye sai baka hukunci tare da mai tare da dini to kaga wannan shine fiki hukin amma in mutum ba da bake tambaye ka a waya ko sai ka ce to me kake nufi ya gaya maka matsalan sa din don karka rikita shi kuma ka kawo tafsila gida tafsiri uku ne ko hudu in kaza kaza ne in kaza gida ka tarika ka tambaye shi menene yake nufi ko ka bashi hukunci me hukuncin an sa hukuncin fatawansa kawai in daga baya shi wani bai ce in ka zane ba sai ka to in ka zane kuma ka zane ba irin wancan matsalan bane akwai ne akwai bambanci ka mutum da zai bada fatawan kodan kaya ya ce haramun ne misali in sai ka ka sai mota a wajen ka miliyan goma sai in baka za ka je kwatano ka so min ita ko holan wannan halal ne na baka kanani ne don wani zai sai haramun ne ai don an ce wala bi ma laisa inda karka sai da abun da ne baka mallaka baka mallaka ba so da ka an hana ka sai da abin da baka ma'a ai baka mallaka nan ba ya zama yanzu ne zaka mallake shi ko yanzu zaka zaka mika shi to sai da ko hadisin hakim min hizam cewa an ta ya tambaye manzo kuma ya kula ni dan kasuwa ne aka zo sayan kawuri na ba ni da shi shikenan sai na sayar wa mutum sai in je dauko wajen makwabci na in ba shi manzo kuma ya ce masa kar kai wannan lalabi ma dai sai ka ka ga wannan akwai bambanci wannan har Allah sunan gabo wancan kuma salami shi kuma ana yi manzon Allah ya halatta shi za ka yi shekara ɗaya ko shekara biyu ma ya halatta amma ka ba da kuɗi ne a hannu to ga duka suranta matsala ne zai sa ka manta in baka sani ba sai ka kuɗa su sai ka ba su hukunci guda ɗaya ko ka ce duka haramun ne ko ka ce duka halal ne alhalin akwai bambanci alhukumu ala shay'i far'un an tasawwuri hukunci wa abu reke ne na suranta abu wato suranta shine mai fi girma Shi ne asalin yi mai wahalan kenan in ka gano yana matsalan take sai ka ga hukunci sai ka ce kaza ne wannan reshe ne shi ne mafi sauki in ba ka gane ba ka kai ni masa ne shi ke nan ka huta sai yace min wani hada kala fi shahi tahrir sunan littafi ne wani malami mai tahrir ya faɗa yace inna haddahu bi hukmihi ya abahu muhakkikun wato ta'arifin wajibi da hukuncinsa amma faɗar hukuncinsa ce shi ne tarifinsa wannan almuhakkikun masu take ilimi ya abahu sun kishi ba sa son shi ne wa ina gumi jumla filmar mardudi a tulkalal hakamun fil hudud sai ta to ai baka gama ba in dai hukunci ka faɗa to ai kuma ban gane abun ba har yanzu sai ka ƙara yin bayani wasta kana hada qawla al-futuri kuma su sai ta wannan magana tana da kyau fi mai fi sharhi al-kawkab al-munir a cikin da yawa kawkab al-munir wa qaddara al-musannif ala shi malam mai waraka shi ne addu'aini imam al-haramai ya tafi akan wato bangare na biyu ne fa zakara al-wasf alladhi ishtaraka fihi jami'ul wajibat sai ya ambaci siffan da dukkan wajibabu suke tare a cikin sa wa huwa thawabu ala shi ne a baka lada ka aikata wal iqabu ala tar da kuma hukuma in ka bari to shi sai tarifi da hukunci wannan tarifin ba cikakke bane wa ma al awwal fal wajibu abi tarifi ko kuma nau'i na farko shine at-tarifu bil hajji? shine bi bayani haqiqatihi wa mahiyatihi shine fal wajib wajibi ma talaba shari'u fi'luhu abunda mai shari'a in an ce asharu shine Allah wa rasuluhu Allah wa rasuluhu Allah da manzonsa dukkanin su masu shari'a ne sai dai maza sama baya shari'a sai an masa ne wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to amma kaga hadisi yake inna Laha wa rasuluhu harrama al khamri Allah da manzonsa sun haramta ne sai da jiya. ga kuma Allah shi ma yana shari'a kenan ne shari'a kuma ya zama mai kaman Allah ne ya shiranta shi man yubiyar rasul fakar afa Allah ya ya ce ma talaba ash-shari'u to ash-shari'u Allah da manzonsa kenan ko al-kitabu was sunna al-qur'ani da sunna Abunda mai shari'a ya nemi ku aika ta shi talaban jaziman ne ma wanda yake na yanke baka yi saka mai kace ba zan yi ba wato ni. kai tsaye kenan cewa lokacin da umarnin ya fita kai kasan ana cewa dole ka yi shi ne yanke wanda ba shakka a ciki ce ba tsara kamar a sallah ga Allah cewa aqimu tsara ko tsai da sallah ga umarni ne al'amur fi dubu ce wa zakka da kuma zakka wa birrin walidai da bin iyaye duk wajibi ne wa silatul arham da sadar da zumunci wa da zarqu ba haqqahu walwafa ibin abin da cika alkawari wa auku bil hukud kenan wasu ike da kuma gaskiya wa kuma asali duka wannan umarni na ubangiji ta ala ma amara bi shari'u ne ala wajeni al-izza wa qimu salah umarni ne dole ka bi wa atu zaka kaga zakka ne dole an ce ka da zakka dole ka tare bi walidai wa sanin insana bi walidai insana dole ne tarku alham wa ati zal qurba haqqahu bada da zumunci ya zama wajibi wal wafa bil sai ka ɗauko wa auku bil uqud ka ga na yanke sannan wasiliku da kuma gaskiya shine wa kunu ma afsali to kaga kowanne akwai aya ko hadisi shikenan sai zama wato wajibi ne abi sai an samu dalilin da nuna wannan abu mustahabi ne amma asali ya zama wajibi za mu zo kan al'amru wannan nahyi ka al'amru fil amri yufidu al-wujub sai an samu karina Waƙar da bai haifar aure al-muharram kai ne na farko ya cire ne al-muharram walfakaru walhu ba. Wato fu abin da haramun da makarudi da mubari. Ba an je ma kala ba shayar da filaw ba? shari'a ya a eneni eh a aikata, to haramun an nemi ka aikata shi ne? ma ce ka bar shi? Makarudi an ka aikata? Ne ma ce ka bari? Mubari an nemi ka aikata? A'a. Ko ba ne ma ce ka An baka izini ne in kaga dama ka in kaga dama. kafai sai to bil qaidi tsani al mandu a gaini na biyu kwan yace talaban jaziman nema na yanke ya fi da mandubi musabi don musabi talaban ne ghaira jazim kaga wannan tarihin yayi ma talaba shari'u fi'lahu talaban jazim ko ma amara bi shari'u ala wajhi al-izza duk ma'anar sa kenan yace wa hukmul wajibi fi'lan wa tarkan ma zakarahu al-mutanni me hukuncin wajibi in ka aikata ko in ka bari shine abin da malam ya faɗa Imam Haramaini a can tarihin min anna fa'idahu yusabu me wanda yake aikata shi ana baki me lada wa tariku wa tarikahu yu'aqab wanda kuma yake bani sa za a masa me hukuma kaga kenan wajibi shine ma fi fihi thawab abinda in aikata shi akwai ne lada in ka bar shi kuma fi tarkihi al-iqam in ka bar shi kuma akwai wato al-uquba na'am sai ce wa hadha yataju ila amrai wani yana buƙatan al'amari guda biyu kafin a baka ladan yace al-awwal na farko qaidu al-imtisal dole a ce kai shi ne imtisalan da thawab don dama a baka ladan saboda innamal a'malu binniya in baka yi don lada ba za a baka ladan ba ko za ka sai ka yi don lada ayu sabu ala fihi imtisalan in an ce imtisalan dama manufarka don ibada ne kai wannan abun sai zama mai ibada da za ka zo kai ta ruku'u da sujjada da waya kai ba sallah kake nufi ba ba wani ladan da za ka samu to da la ba illa binniya to ne sai ka yi niyya tukunna sannan a samu mai a samu ainihin wato lada wannan ita ce ka'ida ta wato ainihin ta shari'a da sallah da azumi da sauransu amma yanzu ka ce kaga biyan bashi za ka iya biyan bashi ko ba niyya an baka abubuwa na ajiya za ka iya mayarwa ko ba ni ba niyan lada kuma su inganta siyar da matanka ko ba da niyan lada ba za ka iya yi kuma inganta amma baka sani baka da lada da ka zo biyan bashi kai ka biya kar a wadakanta ka kai abin nan ka ciyar da matan ka saboda kana son ta ne kawai ba don ladawa ka ciyar da abin nan eh, ka bai da mutum ya ka ajiya sai ka mai masa kayan ka don kare kai karanka shike nan ya yi. amma in don lada ne in lada kake nema sai kai don Allah na biya baki saboda Allah ya umarni a biya baki manzon Allah ya umarni a biya baki na ba da ajiyar ka saboda amana ne inna la ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha na ciyar da matata saboda Allah ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'dhin wa bima faɓo min amwali to shi saboda bin wannan umarni na ciyar da iyali na to sai a baka lada shi yasa manzo kuma ce innaka lan tumsik nafaqatan tabtahi biha wajha Allah hatta ma taj'al fi jimra'atika illa wajhta alayhi duk abin da ka ciyar in dai kana neman lada za a baka ladan ko da abin da ka ba matarka ne a san in ba don neman lada ba ka ba matarka ba za ka samu me ba ladan ba amma yayi kuma ka sauke wajibi wato Allah da zai maka hukuman baka biya zai duba shin ka ba tunda ka biya ko ba da lada ba ko ba da niyya ba aka samu lada ba Allah da zai tambaye ka baka biya baka merwa ba kawai da kare ajiyar da suka baka ba saboda me saboda ka riga ka ba ba hukuma amma ba lada tunda ba da niyyar lada ba Allah da zai tambaye ka baka ba Zainabu abinci ba ai gudun ba ka ta abinci ba domin ka riga ka bata matarka Zainabu nake nufi ka riga ka bata shikenan baka da ne baka da wani wato ainihin matsala wani na dariya karfe ya dace da sunan matar wani ba zan eh, laraba suna misali da hindu da me <laughs> da zainabu yasa <laughs> ne misali kamar zaidu da salid da bakar da amu da sauransu sai yace menene الثاني هو لو عبر بقوله ويستحق تعريفه لإقاب بدل ويعاقب لكان أحسن da ya yi bayani a ta'adil shi ne bayani da larabcin da ya cewa wa yadda himku tarihul hika wanda yake barin wajibi ya cancanci hukuba badala maimakon wa yu'akar za a masa hukuba to da da hakan ya kyau لأن من الواجبات ما لا يلزم من ترك الإقامة فبتكون واجبه أقول إنك بشي بيزم الدخل أمك عقوبة وألا ذي مك عفوة توحيدي إنك بري ألا ذي مك عقوبة بل هو تحت المشيئة هنا كقدم واتو مشيئة غني داما الله إن قداما يغفر داما كما قداما يمك عقوبة مثل بر الوالدين كونتين إياه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن دي شركة كي تابت توحيدي كنا to wannan za a maka hukuma tabbas amma na ƙasa da shi shine ma duna zalika din shi ba dole bane Allah zai iya gafarta maka mun fahimta yace wa qad ajaba babu shurah wa wani wai na kadin da aka yi mai waraka din wasu daga cikin masu sharhi suka ba da amsa a istiqamati da ibara suka ce ai ma bayanin sa ma yayi don da yake wa yu'aqabu ala tarki din ma yayi bi jawabain jawabi biyu fa qad qala jalaluddin al-muhajji shine wannan ko ne abun nan mai jalalai ne zan ko jalalai da ake fara da biyu ne da shi wannan bawan ya ce wa yafi fi sidqil iqabi yana yana yana isuwa wajen tabbatan hukuman wujuduhu li wahidin min in an yi wa mutum da azaban ko ba a yi wa sauran ba ke na ya tabbata a yi hukuma din akan barin sa ma al tare da abuwa an gairi da bani ba cewa aka wayo akabu a latarki, ba ana hukuma akan barin sa wato in an yi wa zai hukuma ba yawa amur da bakar da kare ba duk dai an yi hukuma dai to bara a ce an ji jaran gaban jimana Yace wa zuzu ya ziyarata an an yuri da kuma ya nufin wai tarar sabul iqabu ala tarki hukuma tana tabbata akan barin sa wato ba lalle a yi ta bakin sai sai kama abbara bihin gairu kamar yadda wani sai ya ta aibi da shi falal na fil afwa ba ko kuma an maka afwa shikenan lalle hukuncin sa maka hukuma amma kuma Allah zai iya maka afwa والجواب الثاني أحسن جواب نجم ياتي لأن ترتب الإقاب هو ثبتا عقوبة لا يلزم فيه حصول الإقاب وتبايا لزمت saduwan hukuma a ce in kai kaza hukuncinka kaza shi tarattubul iqabi din kenan to ba ya yin kuma a maka wannan hukuma za a iya maka abuwa kamar wanda ya kashe wa wani babansa hukuncinsa a kashe shi sai dan ya ce to na yafe shi ba za a kashe shi ba Allah shine mai ilimi wala shine mafi ilimi za mu tafi Alami ne sai rasu tafsir ne ko Alami. to inda wani ne daban sai a ce shi ne fi ilimi inda ibrahim ne sai aka ce alam ibrahim ya ce ibrahim ya fi ilimi akan zaidu da bakar da amma wallahu alam sai ka ce allah shine mai ilimi ka saboda ne in ka tsaya kana kwatanta shi da wani kamar ilimin na naka bai kai ba ne ka ce allah ya bi wani ilimi ya bi ibrahim ilimi ko ya bi bayan sa ilimi kamar ma ilimin yana neman ya kamo na zai kaga ana kwatanta mutum a ce wani ya ji wani ilimi to shi in ma mai ilimi ne inda da mai ilimin ake kwatanta shi to shi za su kace idan ka kwatanta kwararre a kan abu da wanda ba kwararre ba to ka soki ƙwararren ka ka aibanta shi ne kam da bai iya idan an ta shabba tamra'an za bara'atin ala naqisin kana al min nafs in ka siffanta ƙwararre da wanda yake nafi wanda bai kai ba to kawai kwatanta shi da kai nan fa na kasu ne a wurin sai ka samu wani mai kuɗi biloniya sai ka zo wanda jari da goyi dubu ɗari biyar ba sai ka ce wancan biliyoniya ya fi kuɗi to wallahi wani ɗan gwata ya fi zai dubu kuma ne ko ka samu wani babban shehi mai ilimi sai ka zo kana kwatanta shi da wani ɗalibi ka ce ai wannan malamin ya fi wannan ɗalibin ilimi wannan daidai dai a babin yar kure ake yi a ce kai da shi wa shi ne kai ka shi ilimi ko shi a antum alamu amillah ta ba wannan kalubale ne kun fi Allah sani ne zama ba ka ce wani eh, Allah ya ji wani sani ne." suka ce wa idza anta shabbata imra'an ba shi yake ne alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amda min al-aqa baka ga cewa takobi ka lalata shi ba yanka ce takobi ya fi sanda kai kawo ka saba ai takobi ya fi sanda kai bi, to me kai ai baka yi takobin ba ne ka lalata lamarin takobi to shine wannan ke wallahu alam Allah shine mai ilimi kawai bara ma kawo wani mai ilimi ban aka kawo Allah sai mu ce wal wajibu kaga wajibi taqasi ah wal wajibi ne ko wal wajibi taqsimatun ahammu wa salata wajibi yana da rabe-rabe mafi muhimmancin su guda uku at-taqsim al-awwal rabe-raben farko bi itibari fi'l al-wurud hayyin in an lura da aikin to wajibi ya kasu kashi biyu wa huwa nau'an nau'i biyu na farko muayyan alwajibul muayyan wajibin da aka ayyana maka aka ce ga abun da za ka yi wa huwa al-akthar shi yafi yawa wa huwa al-wajib alladhi la yaqumu ghayruhu maqamahu shine wajibin da dole ka shi din za yi wani sa ba zai tsaya a matsayin sa ba yadda ka fara kaman sallah sana azar ba dole bane sai da shi kana bari ne bari na bada sadakan dubu biyu maimakon wannan sallah zai yi maka bi zai maka ba ko ka ce so tun da azahar din nan da la'asar duk a hudu ne kuma a sirrance kuma fatiha da sura na biyu biyun kuma fatiha kawai to yanzu kawai bari na yi la'akar a maimakon azahar ba ta yi ba dole azahar din za ka yi da niyya mai azahar to wannan shi ne mai na farko wasu da azumi shi ma azumi ramadan ba za ka yi wani abu a maimakon azumi ramadan ba don ba ba ka zabi ba ko za ka shi yin kawai za ka yi sai in ya gagara ne wannan kuma za ka iya wani abun da cewa kenan wa ma ko wa ma da makamantin su na biyu shine mubham eh, wajibin da yake a a dundude suna da yawa amma an kai dai kawai ya wadatar kuma ba a ce maka yin gawar da za ka yi ba yace shine mubham fi aqsamin mahsura a cikin rabe-rabe mahsura yanzu zai fi zuwa min ha ɗaya daga cikin aikata ɗaya daga cikinsu yana iya isa ka fisali kafarati min idikin au idamin au somi kamar da biya irin na kafara kafarar rantsuwa min idikin ko ka yanta baiwa bawa au idamin ko ka ciyar da miskinai goma au min au ko ka yi azumi guda uku ko da yake wannan ba kafarar rantsuwa ba ne wanda ya kawo misali kamar kafaran ka sadu da iyalinka a wata ramadan ka kana da zabi a cikin wa'in ko ka yanta ko ka yanta bawa ko ka tiyar da miskinai sittin ko kuma ka yi ne ka yi azumi sittin wannan kowanne sai ya yi amma ka fara rantsuwa kuma akwai guda uku an baka zafi ɗayan kuma wajibi ne ko ka tufatar ko ka tiyar da mutum goma ko ka tufatar da su ko ka yanta bawa sai ka yi su ne sai ka yi azumi guda uku la yi kuma Allah باللغو في أيمانكم ولكن أعتدكم بما أخذتم الأيمان فكفارته إيام عشرة مساكين من أوسط ما تنون عليكم أو كسوتهم قال نبي كنا أو تحرير رقبة كوكا تيرد وتون قوما كوكا مستفافي كوكا ينت باوا فساكا كيف فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هي إن بك سام ذاك أذنيني guda kaga guda ukun an baka zabi na ƙarshen ko ba dama kai sai ka rasa ɗaya daga cikin guda uku amma zama mamaki don da ka fara ta kama sai ka kai azumi uku kawai me yasa kawai da azumin ya fi sauki daga cire dubu biyar ko goma ka ka ciyar da miskine gara ka yi azumi uku kawai saboda ibada ta jiki ta fi sauki akan ibada ta kuɗi ah, abin a al-taqsimu thani sai rabe-rabe na biyu binti itibaril waqt idan an lura da lokaci wa huwa nau'ani wato lokacin yin wajibin aikata wajibi shi kuma nau'i biyu ne akwai wajibin mubayyak wato wajibi wanda aka kunta shi yana da lokaci karkafar wannan lokaci ya shige in lokaci ya wuce shige na kayi laifi wa huwa ma ta hayyana da huwaktun shine wannan wanda lokaci ya ayyana masa la ya zidu ala fili wanda lokacin baya karuwa akan aikata shi ka sauni ramadan kama zumi ramadan baraka ce kadi yi bane da tun daga sha'aban ga sha'aban na hutawa ko ka ta kai ina ga yana da sumula bari bari sai a shawwa zan yi azumin ramadana na ina dole ka kai a ramadani in ba kai ba sai Allah ya tambaye ka ga wannan mubayyan kenan sai wajibin muwassa akwai wajibi mai yalwa ba dole sai kai shi a a lokaci guda ba kana yin sa a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe wa huwa ma kana waqtuhu muayyan yazidu ala fihi shine wanda lokacin sa da aka ayyana kin ya ji aikata yawa kamfara kamar sallah yanzu a zahar tun daga lokacin da rana ta mai takarkata har zuwa inuwan kai kai tsawonka kila awa biyu ko awa uku ma to sallan kwata kwata minti nawa za ta ɗauke ka ta wuce minti goma ne ko minti biyar ma gida to kaga a sai za ka iya a farko za ka iya tsakiya za ka iya yi ne a ƙarshen muftari kai har akwai zaruri ma ka da uzuri kuma har zuwa rana ta fa. wannan shine wajibun muwassa haka lokutan sallah duka su yace a taqsim al-thani fere fere bai uku bi itibarin fa'i in an lura da mai aikatawan kuma nan ma wajibi ya kasu kashi biyu yace wa kuwa nau'ani nau'i biyu ne na biyu wajibun aini akwai wajibi na ainihi shine ake ce masa fardu aini wanda wani ba zai dauke maka ba dole ka kai ne zaka yi ba wanda zai dauke maka shine fardu aini yace wa kuwa ma da tadkhuluhu niyaba shine wanda wato mamayi ba ya shiga sa wato maimako ba ya shiga sa kai ba mamayi ba ko maimako ba ya shiga sa wani a maimakon ka eh je in yayi ya maka shi wannan babu a wannan wajibin babu din wannan ma su kudratin matakar kana da iko wa da mai haja da rashin laluran haka ne Ka salawatu kan kamar saloli biyar za ka ta tun yanzu na yi na yara da yawa kawai su je su yi ta min azahar da asar magariwa a sha juma'a ma ka zauna ka ce kai je ka min sallar juma'a ba wanda zai ɗauke maka dole kai ne za ka yi in wasu sun yi to ba su ɗauke maka ba kansu suka ɗauke kai kuma Allah zai tambaye ka yace fa ma damatil kudura matikar fa ma damatil qudratu mawjudan mawjudatan matikar ikon yana nan waje wajaba alal mukallaf wajibi ne akan baligi ne hankali an yaf'ala bi nafsihi yayin wannan aikin da kanka dole yi da kanka kana da iko wajibi kai amma ma alamil kudura. amma in baka da iko kuma ففي المسألة تفصيل wato matsalan tana da rabe-rabe hasba nau'iyatul ibada gwargwadon nau'in ibada idan ba ka da iko akwai ibadan da za a iya maka wanda ba za maka Ka gaje sallah ita ko ba ka da iko ba za maka in ba ka iya a tsaye ba ka yi a zaune Ba ka zaune baka yi a kwance baka yi a kwance ba ai a kwance ma ba ka iya kaɗa kanka ba ka kai ne yi da idonka in idonka ba zai motsi ba ka yi ne a zuciyanka in ta gagara an dauke maka kawai wani ba zai a maimakon ka haka na azumin ramadan wani ya ce ba zai ce zai maka ba sai dai mutuwa kai an so ya rama maka to kaga wannan ba ka da iko amma irin wannan nau'in ibadan wani ba yi wa wani to akwai kuma wanda kana da iko ai ba ka da iko amma wani zai iya maka kamar me kamar ayyukan hajji ko dai sun gurungun aikin hajji din a bisa sabanin malamai shi shine idan mutum zama ma'abub wato shine rashin lafiya da tsufa da zai iya aikin haji ba kuma ba a tamani zai warke to wasu malamai sun ce wani zai iya zuwa masa aikin haji yana raye wasu ka ce a sai ya mutu kawai wani ya masa amma yana raye ba za a masa ba to amma ka shiga cikin tafafin na aikin haji in mutum bai zai iya jifa ba ana iya masa mai lalura ana masa jifa wani zai iya zuwa ya masa amma da wa ne ba za a masa ba wannan kan sai dai a ɗauke shi a dinga yawo da shi ko da da kani wurin arfa a kai shi da sauransu to kaga wannan niyya ba ta ba to haka nan zakka in ka iya ka cire da kanka kai lissafi kirgon kuma ka iya ba sai a cire za a yi lissafi baka da lafiya a je shanun na girga a ga wanda ya kamata a cire dukiyanka a lissafa a cire maka ka gani ya ba ta shiga ne ta shiga cikinsa ba dole abin nan ba in lafiyanka ne wajibi ka yi idan ba kai ba Allah zai tambaye ka amma in baka da lafiya zaka tura wani in bai yi ba kai ka iya abin da zaka iya don kai ba zaka iya me ba ba zaka iya tsirewa ba mun fahimta wannan shine ka shiga halin da lura ke yake wajibin kifa'i akwai wajibi kuma kifa'i na biyu kenan wato wajibin wani wani ya yi sama wani in wani ya yi to kai ba sai ka yi ba ba ka fita laifi yake wa huwa ma yasqutu fi'luhu wa huwa ma yasqutu wa huwa ma yusbiquhu fi'lul ba'd shine abinda aikatawar shashi yake tsariyar da shi wato idza fa'alahu ba'dun faqad al-ithmu 'ala al-baqi in wasu sun yi to bin ya ya kare daga sauran ba sai sun yi ba walau ma al-qudra ko da suna da iko wa adam al-haja da kuma rashin da lura. ba wai lura ne ta hana ka zuwa ba ina fassara hajjan nan lura saboda shine za ku iya fahimta ko yawa saboda malayan kusur sun ce al tunazzalu manzil da ba ina ce rashin bukata kila ka kasa gane me bukatan kawai rashin lalura kaga lalura za ta iya ana ka mai zuwa wuri ko da kana da rikon yin an daure ka ga an daure ka abin nan ko kuma ka shiga wani za ka shiga wani kunci sai yace kabbara ji alal mai kamar sallawa mamaki sallan gawa ba farzu shifa bane in wasu a mutanen anguwan suka yi wasu wasu ba Allah da zai tambaye su ba wa dabnu da bunni mamaki shi ma farzu fa ne suna dauke wasu yace fal kifari wajibi na wanda wani yana isar ma wani ya tahakkamu ada'uhu ala jama'atul mukallafi yana zama wajibi ne akan jama'a da suka zama balibai masu hankali wato ala majmu'ihim in an dunkule su ta ce wajibin akan su yake dole su fa idza ba abu ba'dhum idan shashin su ya aikata wannan aikin sa kafa hanin baqin ya kare daga sauran Allah bai tambaye su me yasa wajibi sallan gawa a layin ko wasu sun yi shi kenan da zai tambaye ka mai sa ba kai ba sai dai da ya wuce ka kawai to amma sallan farilla ba dole ka ne kai wannan sallan azal da asar magariba ne shi wallahu alam Allah shine mai ilimi ko mai tambaya tambaya rasulun take yi na'am Assalamu alaikum. Ya mun karama. tsarin bayani mana kan cire jaka da kai magana mm. ta ce idan mutum bai da lafiya zai iya ta wani da a cire masa mm. amma sai kace idan kana da lafiya wajibi ne ka yi mm. shi idan kana da lafiya ba za ka iya ta wani ya je ma ne za ta dukiyar ka cire masa zakka ba na ba da ka tambaya ka cikin bayani da nai na ji baka fahimta ba ma'ana idan kana da lafiya sai wanda ka wakilta bai yi maka ba wajibin ka ne ka tashi gaba ka fahimci da abin in in baka da lafiya kuma ba za ka iya ba sai ka ta wani in bai yi ba kai bai zama wajibi ka je kai da kanka ma ne ma'anar maganin sai ma Allah bai zai kama ka ba kai ba don iya abin da za ka yi ne ka sa wani ne maka ka fahimci bayani ka ah, sai waye fara bambancin wannan wajibin mu'ayyan jinan da aini wajibin mu'ayyan shi na komawa aikin ne wajibin mu'ayyan shi aikin an ayyana shi shine muayyan an ce ga abin da zaka yi ba za ka yi wani abu a maimakon sa ba kamar salloli da da azumi ramadan misali sannan akwai kuma wajibu na aini shine wajibin da ya shi ana duba mai aikin wajibin da ya wajaba akan kowa ya yi shine wajibu na aini kowa dole wani ba ya dauke wani wannan wani ba ya dauke wani in zai je kai ba kai ba Allah sai kama ka kafin shi bambancin amma wajen mu'ayyan kuma an ayyana maka kai kaza in ba shi kai ba kuma ko kai wani abun daban a maimakon sa ko ya kai ki tsada to bai yi ba misali yanzu a zolayya ba na son ka yanka rago ko rakumi ko saniya ba sai ka ce kai na ba da gida na fi sabi lillahi to bai yi ba ba lai kai ba ya tsaya maka a matsayin ne ba gidan kuma ya fi ragon tsada ko Ka kaga an ayyana maka abun da za ka yi duk dole sai ban yi masu an'a cewa yi. Assalamu wajibul kifari zai zama aini akan wani zai iya zama idan babu mai yi ake sa muka ce wajibi ne alama jumu'il mukallafi duk kamar yanzu ku biyar ne sai mutum uku suka yi biyun bai zama wajibi akan zuwa amma yan uku suka bari to biyun ma dole su ne to da haka in biyun ma ba su ba Allah sai ya tambaye su in an yi ne to an dauke maka in ba yi ba kuma yana nan wajibi akan ka kai shi mun fahimta na ƙimila ina abin haifan Mubham? Mubham alwajibin ruha shine wajibin da ba a ayyana maka ga abun da za ka yi ba an gaya maka siffan abun duk wanda kai dai ne shine ko dai kai kaza ko kai kaza ko kai kaza ko ka tiyar ko ka yanta bawa ko kai azumi kaga mubhan kenan a lulluɗe aka baka abubuwan sai ka zaɓi wanda kake duk wanda kai yayi in an ce wajibin mukhayyar wajibin da aka baka zabi to kaga guda uku nan dama zabi aka baka duk wanda kai ya saboda haka larabci ne kawai ban dama ma nan ɗin shi ke nan? ta za mu ci gaba na? a rufe? to subhanaka ya yi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mun rufe wannan سينا قبل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونقول لله من شرور وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له السلام عليكم